karfe biyar agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Karfe hudu kenan agogon TU da Ghana sashen Hausa na Radio France International ke magana kan mita goma sha shida gajeren zango. Michael Kudison. Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na maraice ga kanun labaran duniya. Rahotanni daga Najeriya na cewa mahukunta a jihar Kano sun haramta kawo shirye-shiryen siyasa kai tsaye a rediyo to sai dai gwamnatin kanan ta ce an yi mata bahaguwar fahimta yan majalisar dokokin faransa sun isa birnin algiers na algeria da zumbar ɗinke baraka a yayin da ake cika shekaru 80 da kisan kiyashi da dakarun faransa suka wa masu bore a yayin da fada ya kaure tsakanin india da pakistan kasashen biyu suna zargin juna da kai hare-haren jirage marasa matuka to ga labaran daki-daki gwamnatin jihar kano a tarayyar najeriya ta sanar da haramta kawo shirye-shiryen siyasa ko kuma hirar siyasa ta kai tsaye a gidajen rediyo da ke fadin jihar da sunan magance abin da zai iya tayar da husuma a tsakanin magoya bayan 'yan siyasa da sauran al'ummar gari to kan wannan mataki ne shamsiyya haruna ta hada mana rahoto Kwamishinan yada labaran jihar Ibrahim Abdullahi Wayya ne sanar da wannan matakin bayan wata ganawa da shugabannin gidajen rediyo na jihar. wannan ba doka ba ce ba kuma wani abu ne wanda ya fito daga gwamnati ba wannan shawara ce wadda aka ɗauka a taro da aka yi wanda ake yi duk wata uku tsakanin kafafen yada labarai ko shugabanni na kafafen yada labarai na kano dangane da wannan furuci ne muka tuntubi garzali yakubu shugaban tashar dala fm ga kuma abin da yake shaida mana ba wai shirin siyasa aka hana ba mataki ne aka jaddada na rikodin wa'annan shirye-shiryen nasu na 'yan siyasa maganganun su da suke yi tunda maganganun nan sun juya sun zama wani abu daban mutane a garin nan korafi suke ba sa jin daɗin abin da yake faruwa ana cin zarafi to shi kenan sai aka ce to an yarda da wannan tsarin wannan mataki na gwamnatin Kano dai ya janyo cece ce yayin da wasu ke ganin matakin ya ci karo da dokar da ta kafa aikin jarida a ƙasar da ke yammacin Afirka Ladan Salihu tsohon shugaban hukumar kula da kafafen yada labarai na kasar ne ga kuma karin bayanin da ya mana. Hukumar da take ba da lasisi take da wannan hurumi ta ce za ta fito da sanarwa mai kamar haka. To ko ita ma ba ta da dama ta yi wannan sai an samu dalilai waɗanda suka fito ƙarara cewa an taka wasu al'amura waɗanda suke sun saba wa dokoki da ka'idodin waɗannan lasisi da aka ba gidan rediyo. Wannan al'amari na gwamnatin jihar Kano zumuɗi ne a riga malam masallaci ne kuma wannan hurumin gwamnatin tarayya ne. Sanarwar dai ta ce an haramta wa 'yan jarida gabatar da tambayoyin da za su iya tunzura waɗanda ake yin hira da su. Shamsiyya Haruna, RFI. tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan ya ce abu ne mai matukar hadari a ɗora ƙasar bisa tafarkin jam'iyya guda jonathan ya yi wannan kasheti ne a wannan laraba abuja a wajen taron laccar tunawa da marigayi edwin clark fitaccen dan siyasa kuma jagoran al'ummar ijo wanda ya rasu a watan fabrairu yana da shekaru a watan 97 eh, a cewar jonathan duk wani yunkuri na mayar da kasar kan tsarin jam'iyya ɗaya tilo ta hanyar da ba ta dace ba zai kasance da haɗari Ƙungiyar tarayyar Turai ta haɗa gwiwa da Majalisar Ɗinkin Duniya a wajen ƙaddamar da shirin tallafawa arewacin Najeriya da Euro miliyan 60 don bunƙasa harkokin kiwon lafiya da kuma inganta rayuwar al'umma. An dai ƙaddamar da shirin ne a Sokoto kamar yadda za a ji a wannan rahoto da wakilin mu Umar watan Faruk Muhammad Yabo ya aiko mana. An shata wa'adin gudanar da shirin da ya soma aiki a shekarar 2024 zuwa 27 inda a cewar babban jakadan kungiyar tarayyar turai Gautier Mignol. tarayyar turai da majalisar ɗinkin duniya za su tamke da ɗamarar taimakawa ci gaban najeriya da kuma inganta rayuwar al'ummarta to ko me yasa suka kaddamar da shirin a jihar Sokoto? I want to support uh, Sokoto state and the people here in, uh, in Sokoto. We know that uh, the state is facing uh... ya ce eh muna so mu taimaki jihar sokoto da mutanen jihar sokoto saboda jihar na fuskantar kalubale musamman bangaren kiwon lafiya dama mun fara fitar da tsarin tallafin da za mu bayar a jihar ta hanyar wannan shirin da muka kaddamar jiya tare da gwamna to lura da yanayin da cibiyoyin kiwon lafiya a najeriya suke ciki ta wuce hanya ce za a inganta ayyukansu dr giti adiko shine wakilin hukumar unfpa We need to add to the number of people working. Ya ce akwai bukatar mu ƙara yawan mutanen da ke aiki a cibiyoyin kiwon lafiya don a rage masu tsananin bukata Da gaske muke kuma mun tsaya wa jihar Sokoto don tabbatar da ganin an cimma burin da aka sanya a gaba a wannan aiki a yan ziyarar dai jakadun sun yi la'akari da rashin yalwa ta wasu cibiyoyin kiwon lafiya a nan jihar sokoto abin da kwamishinan lafiya na jihar sokoto dr faruk umar abubakar ya ce dama gwamnati na kokarin faɗaɗa ƙananan cibiyoyin kiwon lafiya a duk faɗin jihar sokoto wannan cibiya na ɗaya daga cikinsu abin jira a gani dai shine tasirin da wannan tallafin zai yi na da shekarar 2027 faruk muhammad yabo sokoto arafai hausa to daga najeriya sai mali inda 'yan ta'adda suka afka wani ayarin motoci da ke dakon manyan na'urorin haƙar zinari a ƙasar mali mallakin kamfanin haƙar ma'adinai na aled gold sadiola wannan harin ya sake nuna irin halin da ƙasar ke ciki ta fuskar tsaro yayin da ake ganin 'yan ta'addar sun mayar da salon kai hare-hare bangaren hakar zinari kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin duk da cewa ma'aikatan da ke da waken da ke rakiyar na'urorin su takwas ba su jikkata yayin harin ba matasa a jihar difa ta jamhuriyar nijar sun yi wani gangami don nuna wa gwamnati da kuma kamfanonin mai bacin ransu kan yadda ake tsallake su wajen ɗaukar aiki duk da cewa a jihar suke ko kuma a jihar su ake aiki rukayya abba kabara ta haɗa mana rahoton nan Wannan lamari ya daɗe yana ciwo matasa tuwo a ƙwarya tare da haramta musu cin moriyar albarkatun da ke ƙarƙashin ƙasa a yankin nasu na Difa. Usman Gira shine shugaban wata ƙungiyar matasa ta Kosna da ke goyon bayan gwamnati ya ce ya kamata gwamnati ta yi duba cikin wannan al'amari. Taron da muka yi gangami lalle alaf dubu biyu da sha daya zuwa sha biyar waɗannan kamfanonuka na shinoa na petrole suna nan suna aiki a difa lalle allah ya kawo tashe-tashe hankula a dalilin shi suka samu dama suka je a zandar suka zauna wayannan kamfanonuka muddin ma idan suka koma suka zo gida difa matasa suna amfanin ayyukan da za su dogara da kansu kiran da za mu yi gwamnati ce ta talaka gwamnati ce ta jina kasa muna kira da babban murya su gaggauta su komo difa mu ci gaba da da rayuwarmu mu ci gaba da jina kasanmu. A nasu bangare matasan yankin sun ba da ra'ayinsu kamar haka. Bancin aiki da za su bawa mutane akwai irin 'yan kasuwa wanda za su samu sun hannu da shi akwai abubuwa alharai diya wanda za su iya kawo ya zama to suna cikin wannan gari. Matasa kashi ɗari kashi tamanin duka in aka hudda waɗanda suke noma da kiwo a gadam gaskiya tana cikin wadda ke ba ma matasa aiki a nan garin. Isufu Hashim gashi nan matasa muna nan kaca-kaca kuma gashi ba aikin yi ya kamata da a ce san samu ne a kawo kawo mana daukan a nan. Wannan dai ba shine karan farko da ake samun irin wannan bore a sassan jamhuriyar Nijar ba. Rukayya Abba Kabara, Arfai Hausa. To labaran ake sauraro daga nan sashen Hausa da Radio France International. Yayin da Algeria ke bikin tunawa da cika shekaru 80 da kisan kiyashin da dakarun Faransa suka aikata kan masu bore a irin wannan rana ta 8 ga watan Mayu. Wata tawagar 'yan majalisar dokokin Faransa ta isa ƙasar domin ɗinke baraka da ta kunno kai tsakanin ƙasashen biyu. Umar Sani ya haɗa mana rahoto a kai. kimanin shekaru 80 da suka wuce a irin wannan ranar ta takwas ga watan mayu shekarar 1945 yayin da faransa ke tsaka da murnar nasarar da ta yi kan sojojin nazi sai mummunar zanga-zanga ta barke a fadin algeria kuma nan take dakarun mulkin mallakar faransa suka yi amfani da karfin da ya wuce kima wajen ganin bayan masu zanga-zangar da ke da ra'ayin ballewa wannan matakin da ya janyo asarar gwamnan dubban mutane a garuruwan setif gelma da kuma kerata ko yake yake faransa ta yi wani abu da ake kallon tamkar jirwayi mai kamar wanka wajen amincewa da wani bangare na kisan 'yan aware kamar su ali bumangel da larbi banhidi sai kuma maurice odin masana tarihi na ganin faransa ta ɗauki dogon lokaci kahin ta ɗauki alhakin aikata kisan kiyashin kamar yadda aka saba gani a wajen sauran dakarun mulkin mallaka albarkacin zagayewar bikin ranar ta yau haɗin gwiwar wasu masana tarihi sun kira faransa da ta amince da aikata laifukan yaƙi rikicin da ake a kusa da kogin nilo ya dakila kayayyakin agaji daga isagun yara sama da dubu sittin waɗanda ke da matsalar karancin abinci mai gina jiki arewa maso gabashin sudan ta kudu kamar yadda wasu hukumomin majalisar ɗinkin duniya biyu suka bayyana a yau alhamis hukumar samar da abinci ta majalisar da kuma asusun kula da ƙananan yara ta unicef sun ce suna sa ran kayan abinci mai gina jiki a jihar opanil wadda ke da yawan yara masu matsalolin tamuwa ya ƙare a ƙarshen watan mayu a wani lamari mai kama da fara kaddamar da kudurinta na faɗaɗa yaƙi a gaza isra'ila ta kashe fararen hula 92 a wani mummunan hari da ta kai gaza cikin daren jiya bayanai sun ce cikin mutane 92 ɗin da suka mutu har da mata da kuma ƙananan yara lamarin da tuni ya fara janyo cece a tsakanin al'ummar duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na radio france international mahukuntan pakistan sun sanar da kakkaɓo makamai masu linzami akalla 25 da suka ce india ta harba musu a wani yanayi da new delhi ke cewa ita ma ta dakile wani harin makami mai linzami da jirgi mara matuki da islamabad ta, ta nufaci kai mata a wani yanayi da fargabar rincabewar yaki mai zafi ke tsananta tsakanin kasashen biyu makwabtan juna da kowace ke da makamin nukiliya azim bashir aminu ta haɗa mana rahoto a kai Firaministan Pakistan Shehbaz Sharif ya bayyana cewa tabbas kasar za ta ɗauki fansar jinin al'ummar ta 31 da Indiya ta zubar yayin hare-harenta a lardin Punjab da Kashmir jiya Laraba inda yayin wata tattaunawarsa ta waye tarho da ministan harkokin wajen Amurka makon Rubio Sharif ke cewa ko ta wani hali dole Islamabad ta bayar da kariya ga dukkanin yankunan da ke karkashin ta, tare da al'ummomin sa. Daidai lokacin da Indiya ke nana ta cewa dukkanin wani martani daga Pakistan game da hare hare da take kaiwa kai tsaye zai jifa kasashen biyu a yaƙi mai zafi kwatankwacin wanda suka fuskanta a shekarun baya wanda a cewar delhi sam bai wa islamabad daɗi ba sai dai ministan wajen pakistan ishaq dar ya ce duk da yake ƙasar shi na san amsa kiraye-kirayen ƙasashen duniya wajen yayyafa wa rikicin ruwan sanyi ko shakka babu pakistan za ta mayar da martani daidai da abin da indiyar ta yi tuni dai aka dakatar da duk wata zirga-zirga a filin jirgin saman karaci da ke pakistan kwatankwacin yadda wanda rikici ya shafi jigilar jiragen sama a indiya to wani labari da muke samu a yanzu yanzu kuma ya bayyana yadda aka jiyo karar fashe-fashe a yankin kashmir da ke karkashin ikon indiya wanda ke nuna fargabar yiwuwar pakistan ta mayar da martani kan hare-haren da new delhi ke kai mata ko da yake babu cikakken bayani akan hakikanin illar da wannan fashewar ta yi To yanzu yanzu nan dai aka hango farin hayaki ke fitowa daga hasumiyar ɗakin ko kuma jami'ar da manya-manyan cardinal na cocin katolika suka taru don zabar wanda zai gaji Papa Roma mai rasuwa wannan alhamis bayan da aka sake ganin tashin hayaki baki a watan da farko a wannan rana kuma a karo na biyu kenan tun da saka shiga wannan ɗaki. kadinal guda 130 sun fara wannan zama ne a cikin sistine chapel majami'ar da aka gina a karni na goma sha biyar to zuwa an jima ko kuma na gaba za a ji wane ne aka zaba a matsayin babban limamin katolika na duniya a wani lamari mai kama da fara kaddamar da kudurinta na fada yaki a gaza isra'ila ta kashe fararen kula 92 a wani mummunan hari da ta kai gaza cikin daren jiya shugaba vladimir putin na rasha na karɓar bakuncin shugabancin ƙasashen duniya domin gudanar da bikin cika shekaru 80 da samun nasarar moscow kan sojin nazi na jamus a yakin duniya na biyu wanda aka kawo sa a shekarar 1945 hawa halin gwangwazo ta haɗa mana rahoto a kai Bikin tunawa da samun nasara kan sojojin Nazi na Jamus da Rasha ke yi a duk ranar tara ga watan Mayu na zama ranar hutu mafi mahimmanci a Moscow inda take shirya faretin soji kamar yadda ta saba a kowace shekara. Shugaba Putin dai na karbar bakuncin shugabannin kasashen China da Brazil da sauran kasashe domin ta yashi murnar bikin a bana. Kasancewar bikin tunawa da kawo ƙarshen yakin duniya ya shafi kasashen Turai ne baki daya To sai dai ya zo musu a wani yanayi da suke kokarin kawo ƙarshen yakin Rasha da Ukraine na sama da shi shekaru uku daidai lokacin da Moscow ke neman daidaita tsakaninta da kasashen yammacin duniya. An da yi ittifakin cewar yakin da Rasha ta kaddamar akan Ukraine shine mafi girma da muni da aka gani a nahiyar Turai tun bayan yakin duniya na biyu inda wata ƙasa ta afkawa wata. To sai dai a iya cewa murna ta koma ciki ga kasashen na Turai game da zaman lafiya na dindindin da aka samu bayan kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a shekarar 1945 mutane miliyan 50 zuwa 70 ne suka rasa rayukansu a yakin duniyar na biyu. biyu ciki har da fararen hula da soji yayin da tarayyar soviet china poland da jamus suka fi jin jiki a yakin to ukraine ta zargi rasha da saba tsagaitar wutar da shugaba vladimir putin ya sanar da ta fara aiki a yau ta wajen kai hari a kan yankin sumi a wannan alhamis ce umarnin tsagaita wuta na kwanaki uku da putin ya bayar ta fara aiki matakin da ya dauka don bikin tunawa da nasarar da dakarun tsohuwar tarayyar soviet ta samu akan sojojin nazi fitaccen hamshakin mai kuɗin nan na duniya bill gates ya sha alwashin bayar da ilahirin dukiyar da ya mallaka ga talakawa a cikin shekaru ashirin masu zuwa yana mai cewa kasashen da suka fi talauci za su samu dala biliyan 200 ta wajen gidauniyarsa a daidai lokacin da gwamnatoci a faɗin duniya ke daƙile kuɗaɗe na agaji. labaran sun zo muku ne daga nan sashen hausa na radio france international to lokaci ya yi dan labarin wasanni kuma ga taken labarin wasanni kuma ga shamsiya haruna ta iso to na ga da michael mm. kudusin jagoran teburin wasanni kenan ko eh, to a ga da kudusin <laughs> a michael da alama da psg ta fi karfin kungiyoyin ingila kuma ka san wannan na da nasaba ne da korar kungiyoyin firimiya uku da ta yi a gasar zakarin ta wannan eh. kusurwa ke kabullo da yake nan ba wai tana na kullo ba ai idan aka yi la'akari da irin kungiyoyin da eh. ita mm. psg ta waje da su ta fara da liverpool sannan ta zo ta kara da aston villa mm. kuma ka ga ajiyajiyar nan ta sallame Arsenal zuwa gida duka dai a gasar cin kofin zakarin Turai. Eh, eh, paris eh, Ta yi kokari za a ce duk da cewar waɗannan kungiyoyi biyu musamman ta Liverpool da Arsenal ba daga baya baya ba a wannan kakar. To Paris Saint-Germain ta tsallaka zuwa zagayen karshe a gasar zakarin Turan bayan doke Arsenal din gida da waje inda za ta haɗu da Inter Milan wanda ta fitar da ko kuma zan ce wadda ta fitar da Barcelona shekaran jiya kenan. Hmm. PSG ta tsallaka ne da jimillar kwallaye uku da ɗaya bayan doke arsenal biyu da daya a park de prince da kuma ci ɗaya mai ban haushi a filin wasa na emirates a mm. makon jiya karo na biyu kenan da psg ta kai zagayen karshe a gasar zakarin turai tun shekarar dubu biyu da ashirin wanda baya munich ta haramta mata kofin a wancan lokaci psg bata taɓa lashe kofin na zakarin turai ba a tarihinta kuma a halin yanzu kungiyar ta faransa na harin lashe kofi uku ne a bana inda ta tuni ta lashe kofin ligue na faransa sannan za ta buga wasan karshe a kofin kalubale na faransa sai kuma na zakarin turai mm. to sai dai ita inter milan su uku tana lashe kofin na wato gasar zakarun turai na baya-bayan nan shine wanda ta lashe za a ce a shekarar goma karkashin mai horaswa yose mourinho kenan ah, kudusin tun daga wancan lokacin ne fa ita wannan kungiya inter milan ta siriya a take ta fafutakar sake wannan wato lashe wannan kofi to a nan portugal ta kira babban dan cristiano ronaldo domin fara buga mata kwallo a matakin 'yan kasa da shekaru goma sha biyar kenan ah, ya gaji ubansa mm. cristiano ronaldo mm. jr mai shekara goma sha hudu na taka wa alnasir ta saudiya leda tare da mahaifinsa inda shi wannan matashin yaro ya fara buga mata wasa cikin watan disamban 2022 mm. kyaftin din na tawagar portugal mai shekaru arba'in ya wallafa hoton ɗansa a tawagar kungiyar portugal tare da sakon cewa ina alfahari da kai ɗana wato ronaldo jr zai buga wa portugal wasa ne a gasar matasa da za a yi a croatia tsakanin 13 zuwa sha takwas ga watan mayu inda za su fafata da tawagar kasashen japan da girka da kuma ingila to idan muka koma batun wato gasar da ita uefa take shirya bayan mun dan tabo batun zakarin gasar zakarin turai hmm. an jima a europa league akwai wasa tsakanin bodo glimt da tottenham sai manchester united da za ta karbi bakuncin atletico club to mun gode kwarai da gaske shamsiya sai kuma sharhin jaridu ga kuma Nasir saniya shigo barka da zuwa Nasir Sani. To zan fara ne dai da wato jaridu na duniya da suka karkata wajen sauraron farin hayakin nan na da ke nuni da cewa an zaɓi sabon papa roma na duniya wanda za ka jaridu da yawa na duniya lokaci daga yanzu za a sadar da wane ne sabon shugaban ɗarikar katolika na duniya kenan kwarai da gaske To na dawo jaridar Daily Trust da wato da ta wallafa labarinta da ke cewa tsohon shugaban kasar hmm. Goodluck Jonathan ya bayyana cewa ba abu ne da zai wa kasar tasiri ba in aka hmm. ce za a koma tafarkin jam'iyya guda a kasar. Ya bayyana cewa idan ya zamanto haka to fa za a haifi dan da bashi da ido a kasar shugaban kasar kuma wato tsohon shugaban kasar ya bayyana haka ne a yayin da yake wato halartar wata lacca da aka yi don tunawa da wani dattijan kasa kuma shugaba ko in jigo na al'ummar ijo edwin clark da aka gudanar da laccar shi to sai kuma jaridar arab news ta kasar saudiya da ta wallafa labarinta da ke cewa kasar ta saudiya na kokarin kulla wani haɗin gwiwar kere-kere da kamfanin jiragen airbus na kasar faransa a cikin wani shirin ta na samar da damar maki irin na cikin gida saboda inganta masana'antu da take da su kasashen biyu sun yi wannan tattaunawa ce a wato yayin bikin ranar masana'antu da ya gudana a shalkwatar kamfanin na airbus da ke magnan a kasar faransa tare da ministan masana'antu da albarkatun kasa na kasar ta saudiya bandar al wanda tawagarsa ta kunshi manyan jami'ai na ma'aikatar sufuri na jiragen sama na wannan kasa kuma ta rattaba hannu ne akan wannan yarjejeniya na ganin cewa ita ma fa ta shiga fage ana damawa da ita a wannan bangare na masana'antar jiragen sama daga nan zuwa shekara ta 2030 ita ko jaridar daily news ta kasar masar a cikin labarinta ta ce firayim ministan mataimakin firayim ministan kasar kuma ministan masana'antu da sufuri kamel alwazir ya samu wato rataba hannu da wani kamfani na green valley a kasar wadda zai ba da damar wannan sanya hannun sun hmm. hannu ne wadda kasar za ta ta ba wannan kamfani gudanar da harkokin sufuri na fasinjoji na motoci masu cajin wutar lantarki to wata wannan harkar dai kawai tana hannun su kenan kwarai da gaske to kasar ta shiga wannan yarjejeniya ce da wannan kamfani a kokarin ta na ganin cewa ta shiga fagen yaƙi da dumamar yanayi da ake samun gurbatar yanayi yanzu ake komawa waɗansu na'urori da ba sa gurbata muhalli to nasir sani ina ganin ya isa haka sai in ce mun gode kwarai da gaske to dan adawa Ƙungiyar manoman auduga a Afirka ta koka kan faduwar farashin audugar a kasuwannin duniya. Matsalar da ta ce tana nuni da fara shafa wata tana neman ta fara shafar ayyuka da kuma tattalin arzikin mambobinta kamar yadda lamarin yake a wasu sassan duniya. manoman na auduga dai na danganta kalubalen da suke fuskanta da tasirin eh, matsalar sauyin yanayi musamman ma a nakiyar afirka daga kamaru ga rahoton wakilinmu lurwani shehu usman Ƙungiyar manoman auduga ta afrika ta haɗa ƙasashe goma sha biyar da ƙwararru don samun mafita ga manoma auduga sama da miliyan biyu a Afrika. Kusuwe Kurufai ɗan ƙasar Togo shine shugaban ƙungiyar manoma auduga a Afrika wato Afrika. renforcement de Dole ne mu jaddada muhimmancin haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen domin tunkarar ƙalubalen da masana'antar ke fuskanta na kasuwannin duniya da sauyin yanayi da ke zama wata babbar barazana ga manoman auduga a Afirka. Kamaru na zama jagaba daga cikin ƙasashen Afirka ta tsakiya da ke samar da auduga a Afirka. Gabriel Bairobe shine ministan noma na ƙasar. La period post-COVID-19. akwai cutar COVID da yakin ƙasar rasha da suka haifar da koma baya ga tattalin arzikin duniya yanzu kuma sauyin yanayi da zaizayar ƙasa da gurgusawar hamada da ambaliyar ruwa na haifar da gagarumin koma baya ga noman abduga a ƙasar kamaru aka yi sa muka sauya dabaru a yanzu to kowane matakai ƙasar uganda ke ɗauka wajen ƙara bunƙasa noma badaru baguma shine shugaban manoma auduga na kasar. Mu a Uganda da muka sa a gaba mun dukufa wajen yaƙi da sauyin yanayi da samar da mafita wajen amfani da dabaru noma na zamani duba da yadda bashi ke yawa a kan manoman Uwar gida Zura ta Lumpo Odrawogo, darakta mai kula da sha'anin noma a ƙungiyar yammacin Afirka wato EMOA na tambaye ta kowane gudunmuwa ƙungiyarsu ke ba bayarwa wajen ƙara bunƙasa noman auduga a afirka L'UEMOA est engagé à soutenir les producteurs de coton en Afrique. UEMOA ta himmantu wajen tallafawa masu noman auduga ta hanyoyi da dama. Muna aiki tare don inganta masana'antar ta hanyar ƙarfafa masana'antu don sauƙaƙewa wajen shiga da auduga a kasuwannin duniya. Muna da yaƙinin haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa na da matuƙar muhimmanci wajen tinkarar ƙalubalen da masu noman auduga ke fuskanta a Afirka. filiyar kotoniyar african babban kalubalen da ke gaban kungiyar kasashen afirka wato afroka shine yaƙi da sauyin yanayi da ke haifar da koma baya ga ci gaban nahiyar kungiyar na da yin hannun riga da kasashe kamar amurka india da china da ke zama jagaba wajen samar da auduga a kasuwannin duniya Lurwanu Shehu Usman, Erefi Hausa daga Garwa a Jamhuriyar Kamaru. Majalisar Dokokin Ƙasashen ECOWAS ta gudanar da taronta a Lome da ke ƙasar Togo, wanda ya mayar da hankali a kan tsadar sufurin jiragen sama a yankin. Bayan taron Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da sanata Ali Muhammad Indumi ɗaya daga cikin shugabannin taron, kuma ga yadda zan ta wasu ta gudana. Sanata Ali Muhammad Indumi ga shi kun gudanar da taron ECOWAS a birnin Lome. Ko za ka yi ma masu sauraron mu bayani me wannan taro naku ya mai da hankali a kai? taron namu da ya mai da hankali a kan zirga-zirga a tsakanin kasashen ecowas ta jirgin sama mun lura yana da tsada kwarai da gaske in fact in an kwatanta shi da sauran wato kudin zirga-zirga tsakanin kasashe namu na west africa ya fi tsada alin misali idan za ka tashi daga abuja ka je lagos a yau wato farashin baya wuce dubu ɗari biyu ko zuwa sama da shi kaɗan in ma za ka tafi a business class wanda in an mai da shi a dala yakan zama kasa da dala ɗari biyu amma ni yanzu na na zo daga abuja zuwa nan lome da komawa zai kama ni kusan dala dubu biyu in ka mai da shi a naira zuwa tsarin ka kuma ka gwada da tafiya daga abuja zuwa lagos ya kai wato 10 times wato ya yi so goma to wannan yana kawo cikas tsakanin zirga-zirga ko kuma kasuwanci ko kuma movement na mutane tsakanin wayannan kasashe wanda kuma ya sabawa dalilai da suka sa aka tafa ecowas din ma. To, ko a tattaunawar da kuka yi kun gano dalilan da ya kawo wannan tsada? eh mun gano dalilai babban dalilai ne wato an akwai haraji haraji haraji daban da aka ake ɗaɗɗora wa fasinja da suke wannan zirga-zirgar shi sa farashin ya yi tsada to an kawo kwararru ne don su ba da shawara akan yadda za a shawo kan wannan matsalan kuma a ƙarshen wannan taron da muke yi za mu rubuta recommendation mu mika wa babban taro na ecowas wanda in an amince da shi za a kai wa taron shugabannin kasan ecowas don a ɗauki mataki na daddawa a kai don wannan gaskiya abin da yake faruwa din yana kawo cika sosai a harkar zirga-zirga na jirgin sama musamman. Eh, la'akari da cewa ɗaya daga cikin manyan manufofin ecowas shine buɗe ƙofofi domin baiwa jama'ar ta zirga-zirga da shiga ƙasashe cikin sauƙi kamar wane tasiri wannan mataki naku zai yi eh muna ga zai tasiri insha Allah don kwamiti na shugabannin kasan west africa din ecowas kenan ko ana kiran shi dawo. su ma sun nuna damuwa akan wannan lamarin eh, kuma sun fara tattaunawa ma akwai don a cikin kwararru da suka zo mana akwai commissioners daga ecowas wanda su ne suke wakiltar secretariat na ecowas din mu dai muna nan muna muhawara da tattaunawa akan yadda za a dawo kan wannan babban matsala don ba karamin matsala ba ne eh, mutane da yawa yan kasuwa musamman ko kuma yan uwa haka suna da niyan su samu sukunin zirga-zirga to wannan ya zama babban eh, matsala don bambancin in yana da yawa kwarai da gaske. sanata ali muhammad indume mun gode sosai da wannan dama da ka bamu. to masha Allah. To madalla sai maimacin kanin labaran da muka ji mai cewa rahotanni daga Najeriya sun ce mahukunta jihar Kano sun haramta kawo shirye-shiryen siyasa kai tsaye a rediyo ko talabijin. To sai dai gwamnatin karanta ce an yi mata bahaguwar fahimta. 'Yan majalisar dokokin Faransa sun isa birnin Algiers na Algeria da zummar ɗinke baraka a yayin da ake cika shekaru 80 da kisan kiyashi da dakarun Faransa suka wa masu bore. To da minta bakin hayaki ko kuma an ga bakin hayaki na fitowa daga hasumiyar ɗakin da manyan fadodin ɗarikar Katolika da ake kira Cardinals ke zaman zaben Paparoma. Abinda ke alamta cewa an zaɓi wanda zai maye gurbin papa roma francis wanda ya rasu 'yan makonni biyu da suka wuce ta yanzu kuma za mu shakata da wani. jama'a tashar sashen hausa gidan rediyon faransa muna godiya kwarai da gaske a gafarce ne faran hayaki aka gani na fitowa daga hasumiyar ɗakin da manyan